أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر نكفر عنكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب كسبوا وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً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 صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثره بإحسان إلى الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan yini na biyu a watan Ramadan mai albarka a shekara ta 1443 na hijiran manzo sallallahu alaihi wanda kuma shine uku ga watan hudu a shekara ta 2022 na lissafin miladiyya kamar yadda muka ji a ayoyin da aka karanta jiya mun bi su da magana farko da bayani na abin da waɗannan ayoyi suke nufi yau insha Allah za mu fara ra'asan da karanta abin da malam abdurrahman bin nasir sa'idi ya ambata littafinsa domin fa'ida kamar da galibi muka saba bayan faɗin Allah maɗaukaki ya ayyu halladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا قوة النسكي إيماني kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ba da haƙƙi ba wato bisa barna da ƙarya da cuta illa an takuna tijaratan an tarabin minkum sai dai abin da za ku ci na dukiyar nan idan ya zama kasuwanci ne saye da sayarwa da makamancin waɗannan abubuwa na yarjejeniya da aka yi shi bisa yardar juna da amincewa a tsakaninku wala taqtulu anfusakum kuma kada ku kashe kawunanku ma'ana kada sashen ku ya kashe sashe kada kuma mutum ya kashe kansa inna allaha kana bikum rahima lalle Allah mai jin kai ne a gare ku A malam sa'idi ke cewa yanha ta'ala ibadahul mu'minin Allah ta'ala a wannan aya yana hana bayan samuninai an yi akulu amwalahum bainahum bil batil cewa su ci dukiyoyinsu a tsakaninsu ta hanyar cuta da ɓarna yace wa hada yashmalu aklaha bil ghusubi was sariqat wannan ya ƙunshi to nan sai kawo mana misalai irin yadda muka kawo jiya misalai dai da yawa makamanta kuma za mu ƙara wasu yanzu irin waɗannan misalan ba don komai sai don tambayi da kuma fito da abubuwa yadda a galibi mutane idan ba misalin ka ba su kan abubuwa ba su cika fahimtarsa ba in ka bar mutum da nassi kawai ka ce fahimce shi shi kadai ko ka ce to da sauran ko kuma duk mai kama da wannan ma ya shiga galibi musamman abubuwan da suke da alaka da san zuciyar dan adam da sabawa abin da ransa yake so bai cika ba da fassarar mummunan aikinsa a cikin abin da Allah ya hana galibi to amma aka fito da shi kuma aka nuna cewa malamai sun sa shi a ciki to ya san dai cewa ba son zuciya ake nufi ba kuma sannan ya fahimci yadda zai dora hukuncin insha Allah to yace bil ghusubi ta hanyar kwace duk dukiyar da aka same ta ta hanyar kwace to aka yi sai tsara a kanta an karɓi haram in ta ci ci an ci haram da amfani ne an yi amfani da haram wasu da sata nau'i daban-daban na sata inda sata kullum ba iri ɗaya ba ce shi sa nan shi ma ce asariƙa bai ce asariƙa ba duk da in an ce asariƙa ɗin sunan jinsi ne komai zai shiga ciki amma dai a wurin malamai a fiƙihu akwai ta'arifin da suke baiwa sariƙa da kuma wato bayanin haddi me ake ɗauka a matsayin sata abin da yake an ɓoye shi a hirzi a maɓoya idan mutum ya je ya ɓalle wannan maɓoya ya ɗauka to wannan in ana zancen wace irin sata ce ake yanke hannu sukan ce ita ce wannan haram ce haram ce kowace irin sata ce to amma wacce ce ake yanke hannu ita ce wannan akwai kuma abin da ya shafi a ɗora mutum amana ko a bar abu a buɗe ba tare da an kula ba ya ɗauka wannan a cikin cin amana ake sa shi yana cikin abin da malamai sukan ce babu yanke hannu sai idan mutum ya buɗe abin da aka ɓoye shi a ma'ajiya ingantacciya to shine kan cancanci yanke hannu to amma mu maganar mu nan ba maganar yanke hannun ba ne maganar cin dukiyar ne da ɗaukata da amfani da ita ba tare da izini ba to sawa'un sunansa sata irin wanda aka sani ta al'ada sawa'un ta haure ce haurawa aka aka faɗa gidan kwace ce fizge ce balla kofar gida aka yi balla shago aka yi set ne a cikin gida aka bude shi sawa'un da dabara aka bude da bindiga aka fasa da me aka yi dauke akwatin gaba ɗaya aka yi duk waɗannan sunan su zai sarika to sai ce wa akhdha bil haka nan wa akhdha da yake wa hada yashmalu aklaha kuma yace wa afzaha yawa da kuma daukar dukiya bil qimar ta hanyar tata tata ma haramun ce duk abin da za a ce wannan ya kawo wannan ma ya kawo sannan mutum ɗaya ya cinye ya kwashe duka wannan shi ake taimaka tata yawa eh, sawa'un a babin wasa ne babin musabaqat wato tserereniya da za a yi a kan wani abu ko irin wadda ake ta zamani yanzu datin duk ta shiga ciki yawwa ko abin da ko a harkar bal kafin a fara bal wani a sai wannan ya kawo kuɗi wannan ma kawo kuɗi wannan ma kawo a kan cewa in kulob kaza suka ci to wani shine zai kwashe kuɗin duk wannan ta ce da nau'o'i dai da kuka sani da ake ta talla a zamanin yanzu na nau'o'in cata iri-iri ko a kasino ko ba a kasino ba inda ta kasance ta fice irin dai wanda aka sani ta mu hausa ta al'ada da ita da kuma ta zamani da fuskokinta suna da yawa to dukkaninsu sun shiga cikin alƙimar sunansu ne ne shine caca to ita ma cin abinci ne ta hanya ta haramu bai halatta mutum ya zama al'adarsa ko kuma hanyar samun abincinsa ita ce caca ba yau ya je ya ci gobe kuma a kwashe wani ya cinye ya ta sa ran cewa gobe zai ci sai tattaro wannan ya karɓo bashi ya sai da gidansa sai an gama talauta shi sai kuma ya zo baya ci shikenan an gama da shi zalunci ne wannan kuru-kuru eh, to waɗannan abubuwa duka hanya ce ta haramu wal makasibin radi'a da kuma hanyoyin tsurutar abinci wato hanyar neman abinci wanda suke makaskanta wanda shari'a ta hana su wanda duk hanyar da take akwai zalunci a ciki to ta shiga ciki daga cikin su har yanzu wanda ma da bai kawo misalan su anan ba mu kammala misalan mu irin wanda muka fara jiya daga cikin su akwai cin dukiyar maraya wannan nasoshi sun zo a kan a baka amanar kudin maraya ka ajiye da nufin in ya girma bayan an kula masa da ita in ya girma a danka masa amanarsa to lalle wannan haramun ne innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira mun karanta wannan a baya dawwa inna allaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha Allah ya umarci ku yana umarta ku cewa ku miƙa wato amanoni zuwa ga ma'abutansu in aka baka amana ka cinye to lalle Allah zai tambaye ka akan wannan amana kuma ka ciyar da iyalinka da haram ka ci da kanka da haram ka tufatar da kanka da haram kuma yana cikin abubuwan da suke bata rayuwar mutum su lalata masa ibadarsa da alaƙarsa da Allah da kuma sauran abubuwa a rayuwa daga cikin su akwai cin dukiyar dan kwadago da ya maka aiki ka hana shi kuɗinsa shi ma wannan mummunan cin amana ce ya sha wahala guminsa ya zuba ya yi maka aiki ya sa ran daga ya gama aiki a bashi kudinsa sai aka hana shi a yi masa mu tsala ai ta cewa je ka gobe ka dawo gobe ka dawo jibi ka dawo har ya ce ya yi Allah ya isa wannan duk yana cikin in har da gangan ne aka yi mutum ya yi da gangan idan mutum ya san ko kuskure ne faru ko kuma eh, ya yi alkawari ne sai aka ɗauke misali ko dai ya manta ko bai samu bayan ba wannan wani abu ne daban amma da gangan akwai waɗanda sukan sa mutum aiki su ƙi biyansa ko kuma mutum ya ɗauki ɗan ƙwadago a gidansa barin gida da ake cewa ko almajiri a zamanin yanzu haka an fi amfani da wannan ko ya kawo kwanansa gida ana bashi abinci to kuma wani ana ba shi kudin wata to wani sai wata da watanni a manta da shi in bai tambaya ba ba za a ba shi ba wani duka cin amana ne kuma cin haramun ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito daga hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yana cewa mutum uku ni ne mai musu kusuma ranar tsiyama ma'ana a madadin su ni zan tsaya in kare su in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda aka bashi domin ne kuma ya yaudara ba misali ya yi magiya kuma aka bashi saboda ganin daraja ko wata alaka ko wani abu ko kuma saboda soyayyarsa da yake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ce ka yi kaza sai kuma sai ya yaudara a kan wannan bayan ya karɓi dukiya a kai misali ya zo ya ce yana son ko bashi ko makamancin wannan sai ya yaudara ko a yi masa aiki kuma ya haɗa da addini a cikin ya ce saboda kaza to kuma sannan sai ya kibiyan wannan haƙƙin wani yanzu cikin mummunan abu da in mutum ya mutu bai biya wannan haƙƙin ba to gobe kiyama shi wancan da aka zalunta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai tsaya masa ka ko kai ka ga inda zaka sa kanka aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake neman haƙƙin wani daga wurinka ko musamman ranar da baka da kuɗin baka da komai babu abin da zaka ɗauko daga aljihu baka je da komai ba sai ayyukan ka na kirki kamar da zamu zo mu ci sannan da mutumin da ista'jara ajiran ya ɗauki na biyu kai wanda ya sai da ɗa ba bawa ba man ba a ƙurran fa akala ku. mutumin da ya sai da ɗa ya ɗauki ɗa ya je ya sai da shi yanzu fa kamar zamani yanzu babu bayi ba wanda za a ce wannan bawa ne irin wanda ake yi da to amma za ka ji ana ɗaukar 'ya'yan mutane ana zuwa ana sai da su yadda ake sai da riga da wando da fili da babur da keke da waya sai a ɗauki ɗan adam saboda rashin gata ko an tsinci ko an sato shi sai a je a sai da shi to wannan shi ma duk wanda Ya yi wannan to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne mai ja da su gobe kiyama sannan wa rajulun ista'jara ajiran da mutumin da ya dauki dan kwadago fastawfa minhu ya samu haƙƙinsa daga wurinsa ma'ana ya yi masa aikin ya cika masa to na min rijiya ya tona yi min wannan aikin ya masa kwashe min wannan kwatar ya kwashe walam yi uƙihi ajirahu amma bai ba shi ladansa ba mana bai bashi kudin aikinsa ba to wannan mutum uku ran iyama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai tsaya a madadin su wajen kwato musu haƙƙinsu wannan yana nuna mana girman waɗannan al'amura cewa muna ganin su kamar wasa wani ma har an san shi halinsa ne in an masa aiki baya biya har faɗa ake yi an san halinsa wani ma an san halinsa shi kuma in ya karɓi rance ma dama ba zai biya ba in ya karɓa kawai dama kawai ya tafi wani zai ce maka in in ka ce masa sai ala ya ce Allah ya mu Allah ya hmm. mu haka zai ce hmm. Allah ya to daga cikin waɗannan irin abubuwa shine kamar da na fara ambata adamul wafa'i bid mutum ya karbi bashi ya kibiya ya keme ne ko ya inkari ko kuma dama can asali ya karba ne ba da niyyar ya biya ba daga an masa magana a ni ba ban san ka ba ma mana sai kariya kake mu shi ne zai dau lauyoyi ya yi mai duka in lauyan wannan ya fi lauyan wannan a kotu irin yanzu Tun tunda zancen na lauya ne a lauya a lauya a lauya a wanda aka ga dama haƙƙi kuma aka koma tsiyama ranar da ba lauya lauyan abin alƙalin shine allamun buyu ya san waje ya san ciki ba a ɓoye masa komai to ranar kuma sai duk lauya kuma sai a ga me ya aikata a rayuwarsa ta duniya Allah ta mana lamurin daga cikinsu akwai dabaru da wayo eh, akwai waɗanda su ba su yadda su aiki ba ba su yadda su kasuwa ba kawai aikinsu shi ne wayo da dabara duk wata harka su cusa kansu a ciki sai sun samu wani abu a ciki ba tasu ba ce la bai'an wala shira'a ba su ne masu sayarwa ba ba su ne masu saye ba amma in dai an kafa za su shigo su dora hannunsu a kai ni ma ina ciki ko haka ake ba a kawo akuya kasuwa wannan ya zai dora hannunsa ina ciki wannan ma za zai dora hannunsa ina ciki yan me kuke ce musu hmm? yan kayi na yi ban san wannan sunan ba amma ba ko ne kwanan da aka fara haɗa ku yawwa ni ban san shi wannan ya dora hannunsa da shi a ciki da kai a cikin me ba taka ba saboda wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam har ya hana a rika zuwa bakin gari ana taro yan kauye ana sayar musu kayansu kowa ku bashi shigo kasuwa farashin kasuwa ya taminin yadda zai sayar da kayansa tun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan to ballantana ya riga ya shigo kasuwar an mai da shi ba shi da basira haka kawai mutum ya zai tsora hannunsa wai da shi a ciki wani shi ba shi da wani aiki sai wannan to wannan kawai misali ɗaya ne daga cikin irin waɗannan da wayo kuma na zamani daban-daban ta harkar kasuwanci kasuwanci da na intanet da na daukar hoton abubuwa a tura sai an tara kudin mutane ma sannan a je a nemo duk irin waɗannan dabaru ne waɗanda eh, akwai matsaloli a cikinsu kada mutum ya zama rayuwarsa akwai shubaha wani abin ko da saɓanin malamai a kansa gara ka samu abin da babu saɓani a kansa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس حرام halal a bayyane take haram ma a bayyane take a tsakanin akwai abubuwa dan ka malamai sun saba wani zaka je har farin ciki yace a akwai sabanin malamai malam da Allah tunda dai da sabani bari mu dai mu daugun sauki sauki wannan wallahi ba tunanin mai tsoron Allah bane ba lafazi ne na mutumin da yake tsoron haƙƙin ɗan adam ya shigo ta gabansa kuma za a tambaye shi akan sa gobe kiyama idan mutum zai kai wani abu bakinsa ya tuno cewa yana tsoron kada ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba zai kai dabino bakinsa yake yana tsoron ya zama na sadaka ya aji tsoron ya zama na sadaka babu tabbaci amma ya bari za ka shi yasa duk mutumin da ya rabu da shubuha duk abin da aka ce wannan shubuha ce to ka rabu da ita to ka kiyaye addininka da ka kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi na An-Nu'man ibn Bashir haka duk wayo ko wanne iri ya shiga ciki dukiyar da zaka samu ta hanyar wayo ka halatta haram da wannan wayo kai wa shari'a dabara in an ce abu kaza haram ne sai ka ce ka canza masa suna ko a canza masa sifa a fito da shi da wani abu ko a a yi tafatawa ba kai ba gindi Mm. mutum ya ji an ce abu kaza haram sai zai ya kirkiro wani tunani da kansa to malam inda an ce kaza fa in kaza ne kuma ce kaza ya ta dabaru kawai abin da yake fafutuka shine halatta masa aikin da yake yi wanda bai halatta ba ya koma halal daga cikin waɗannan misalai abinda mutum zai karɓa akan shafa'a ka sa baki a ɗauki mutum a aiki ko a karatu a makaranta ya samu admission ko ya samu aiki to kai kuma sai ka sa wannan maimakon ka yi ta a matsayin taimako don Allah sai ka buɗe ƙofar kasuwanci ta hanyar haka kai kuma kake samun naka samar wa yara aiki wannan sai ya biya kaza wannan sai ya biya kaza duk zalunci ne wannan a ababun arrisk rifki shine tausasawa wajibi ne musulmi su zama masu su samu 'yan uwansu in ba za ka yi kyauta da neman lada ba to ka kyale abin abinda za ka karɓa ku cewa sai an bi ta kanka sai an baka kaza sannan ka yi taimako to ne daga cikin ma yi ala shafa'ati wannan kuma ababin haramun shi ne malam mai alare faɗa ci da ceto ko yauwa a ah, mu duba kuma gani Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abubuwan da ya ambata mana a ƙur'ani abinda malaman addini suke ci ba ta hanyar halal ba ta hanyar tatsar mutane da ɗora musu abinda Allah bai ɗora musu ba su karɓa kuma ya zama da shi za su gina rayuwarsu su ɗora mutane tara Allah maɗauke ba mu labari a cikin suratu at-tauba dangane da ahlul kitabi يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل نفس سنن كنا يأكلون أموال الناس بالباطل da yawa daga cikin malamai in an ce ahbar jam'in habr shine malami shine rabbani da suke faɗi da turanci shine rabbani a larabci malami a cikin yahudawa sunansa kenan ar-ruhban kuma masu ibada daga cikin kiristoci saboda su galibi ba malamai a cikinsu galibi eh, an fi samun malamai a yahudu an fi samun masu bauta kuma fastoci da fada-fada masu nuna ibada da kusantar Allah to waɗannan mutane nau'i biyu la ya'kuluna amwalan nasu bil batili suna cin dukiyoyin mutane da barna bisa cuta dora mutane mutum kun ga shi yasa za ku ga yanzu mafi yawan addinan waɗannan mutanen ya zama kasuwanci duk mutumin da yake son ya kuɗi sai kawai buɗe coci ai kaza da kaza a dora mutane mu musulunci da ba wannan shi yasa kuka gaba a irin waɗannan abubuwa in wani ne inda da musulunci akwai a musulunci da da wannan za ku samu mutum ya buɗe masallaci kamar mutum a zamani yanzu ne fa sai masallacinsa ya buɗe to duk mai shigowa fa sai ya bada kuɗi sannan ya shigo abubuwa musulunci mu ba mu da wannan yawwa ba za ka shigo sallar azhar ba sai ka biya ba za ka shigo la'asar ba sai ka biya wani ya ce a to me zafi sai fasa zuwa sallar mu a musulunci dama ba mu da wannan to amma su ku duba ku gani har zuwa yanzu kowa da levi da ake dora masa to waɗannan abubuwan Allah maɗauki ya ba mu labarinsa to haka nan mabiya ƙungiyoyin addini daban-daban za ku ga malamai sun gina kansu a zukatan mabiyansu suka ɗora wa mabiyan nan su za su yi musu hidima su za su yi musu kaza da kaza su za su yi musu kaza komai ba za su yi da kansu ba waɗannan mabiyansu suke musu akwai wannan ko babu nan kuma ina nufin ka dawo cikin musulunci ya cikin musulunci ko dan da wasu eh, ka duba abin nan harkar eh, aqida shi'a abun sufaye wannan wani abu ne sananne hidima ga shehunan hidima ga mm, maraji'i marzi aka ce wannan marzi ne na shi'a to komai shine karɓar humusi to duk rayuwarsu a shi shi yasa ko ga yanzu ba masu kuɗi a duniyar shi'a irin malaman shi'a to haka nan kuma a tafiya ta sufanci kowace mazhaba za a gani da gumin mabiyansu ake ci to duk wannan yana da cikin aklu amwalin nasu bil batil duk abin da ba dan adam ne yayi shi don taimakon mala da kashin kansa ba a ɗora masa a matsayin sai ya yi hidima kaza sai ya yi hidima kaza sai in ya zo zai yi kaza sai ya bada kaza bayan ba Allah ne yake ba ba manzon Allah ne yake ba to min ba bi akli amwalin nasi bil batil daga ciki har yanzu akwai at-tasawwulu takaffura bara dan neman tara kuɗi mutum ya ɗauki kasuwancinsa ko in ce trade ɗinsa ko in ce hanyar neman abincinsa ita ce bara ta kafturan ba hajjatan ba idan bukata ce mai tsanani ta sa mun sani shari'a ba ta hana mutum ya miƙe ko a ce wane yana tsananin bukata a taimaka masa ba ya halatta a shari'a to amma kada ta zama sana'a mutum yana da abin da zai ci yau din da na gobe ma wani ma yana da gida da yana da mota ane masa haya amma kuma in sha Allah gobe za ka gan shi ya fito bara to wannan shi ma yana cikin aklu amwalin nasi bil batil kuma haramun in mutum yana da abin da zai ci to kada ya zo ya roki mutane amma in ba shi da shi to ya halatta kamar da ya zo a hadisi tabbatacce idan aka samu masu hankali a cikin unguwa mutum uku suka ba da shaida ɗaya eh, wani lalle ya tabbata cewa mabukaci ne to a taimaka masa ko an tabbatar da cewa eh, yana ɗaukar nauyin ko marayu ko kuma ba shi da wani aikin da zai yi da makamansu wani duk da mabukaci ai an san mabukatarsa da haka in ya zo ya ce yana so a taimaka masa sai a taimaka masa ko ya ce yau na je aiki ban samu ba kuma dama sai an fita ake samowa to yau ban samu ba ba abin iyali na za su dan an taimaka wannan babu laifi amma abinda ake nufi mutumin da yake sana'ar kenan baya aikin komai illa ya zo ya sa ko a gaba ya roƙi na yanzu ya roƙi ko ya yawo masallatai ya je wannan masallacin gobe ka ganshi a wannan masallaci da masu ƙaryar musulunta je nan sai sun musulunta a basu kuma su je wani wurin sai sun musulunta su ma a basu duk wannan yana cikin aklu amwalin nasi bil batil misalan ya jama'a suna da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi man sa'ala an-nasa amwalahum takaththuran fa inna ma yas'alu jamran al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi daga hadisin abu huraira duk mutumin da ya roƙi dukiyar mutane dan ya yawaita wa kansa to babu abin da yake roƙo illa wutar jahannama jamr garwashin wuta yake roƙo a bashi saboda me mutane kowa na da tasa bukata in ka zo ka ɗora bukatar ka gaba ɗaya akan al'umma kai ma ka kyauta musu ba ka tashi ka je ka nemi abu ka nema yadda kowa yake nema in ka nema baka samu ba ba laifi a taimaka maka amma zama sana'a ita ce kullum za ka fito ka ce kaza yanzu musamman kusa akwai professional mabarata ko professional ne sai ka je maka da madina ka gansu hmm, ka zo ka ji an ce wani a gidansa yana da hawa yana da bene hawa wajen uku a wani gari ba zan faɗi sunan ba hmm, amma ka gan shi a bakin harami ana bin sa da gudu da masu ɗaure hannun nan na ƙarya su dunkule hannu haka wai don ce gundulmi ne da su duk wannan yana cikin cin dukiyar haram ya kamata mutum yana da ɗan uwan da yake wannan a hana shi a hana shi ba alheri ba ne Allah san Allah ya sauwaƙe misalan suna da yawa kuma da ammata mu ci gaba ce bal la'allahu yadkhulu fi dhalika aklu ma la nafsihi ma la nafsika ala wajhi al-batr wal isra mun koma littafin sa'adi ita kai zai iya yiwuwa ma abinda zai daga cikin abinda zai shiga cikin wannan cin dukiya ta hanyar haram din ta hanyar cuta shine mutum ya ci dukiyar kansa ta hanyar jiji da kai da girman kai da alfahari da lalata dukiya da almubazzaranci to shi ma wannan dukiyar ko ta kace in ka ci ta ta wannan saboda Allah madaki cewa la ta'kulu amwalakum zai kun ga ibafar dukiya zuwa gare ku kar ku ci dukiyoyinku za mu zo mu maganar wannan a wajen wala kusa kum yana ɗaukar wannan ma'anoni biyu kada sashen ku su kashe sashe to haka nan kada sashen ku su ci dukiyar sashe to haka nan kada ku ku ci dukiyoyin kanku ta hanyar barna to ta hanyar mene ta hanyar almubazzaranci kamar irin abin da ake a yanzu na baza kuɗi a wurin biki ana wulaƙanta dukiya ana kari ana zubowa ana fas ana yaga leda minted printed kuɗi sabo ana yagawa ana watsa shi haka kuma 'yan bikin suna taka shi duk al'umma da take taka arzikinta da wulaƙanci to Allah yana jarrabata da zarshin zaman lafiya da sace-sace da kuma talauci ya ci gaba wannan sanannen abu ne shi sa iyayenmu da kakanninmu da suke hana wulaƙanta hatsi wannan abin da zaka ji ana faɗa wannan ba wai ba laifi bane faɗin wannan abu magana sai ta daidai domin me duk abin da Allah ya hore maka na abinci haka za ka gani ga agun larabawa yadda ake girmama takardar da akwai sunan Allah a ciki to haka ake girmama biredi in an fito da shi daga gidaje haka nan abinci in dai an fito da abinci ba lalacewa ya yi ba to a yi ƙoƙari a tanada shi yadda ko da dabbobi ne za su ci amma a daina almubazzarancin abinci za mu zo kan wannan mun zo kan ayoyin da suke da alaƙa da wala tubazzir wala tubazziru tabzira suratul isra'i kenan ko in Allah madauki ya sa muna dare to amma wannan shi ma yana daga cikin mutum ya ci dukiyarsa ba ta hanyar halal ba Allah madauki ya tsare a ah, sannan yace li hada min al-batil domin ko wannan cin dukiya da lalata ta da almubazzaranci da ita cin dukiya ne min al-batil ta hanyar cuta da barna da abin da ba daidai ba walaysa min al-haqqi ba gaskiya mace ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل to sannan bayan Allah maɗaukaki ya haramta mana cin dukiya ba ta hanyar gaskiya ba abaha lahum aklaha bitijarati wal makasibi sai kuma Allah ya halatta mana cin dukiya ta hanyar kasuwanci shine a tijara kasuwanci fatauci saye da sayarwa wannan yana daga cikin afdalul makasibi shi yasa zaka ji labarin annabawa da yawa annabi wani yana da sana'a iri kaza annabi wani ya ɗauki kaya sayar manzon mu sallallahu alaihi wasallam da kowa daraja ya yi kasuwanci fatauci ya ɗauki kaya a je siriya a sayar ya dawo kuma a samu riba waye ya fi manzan Allah sana salama babu har duniya ta tashi duk ƙasaitarka duk ƙafafarka duk faɗin karatunka ka ce kafi ƙarfin kai kasuwanci ai baka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba la daraja ta asalin gida la daraja a gun Allah la daraja ta duk wata ɗaukaka da ɗan adam zai iya samu ba kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to yayi kasuwanci dan me yasa samari yanzu ba za su ɗauka kasuwanci ba komai kankanta jarin wallahi ka sayo mangoro ka sayo dabino ka sayi ɗan tebur ka aje a kofar gidanka ko baka je ko ina ba ka rika sayarwa wanda ya zo ya wucewa ya saya in ka samu shago a bakin kasuwa je ka kai wannan abun ya fi maka daraja da a zo a ce kana zaman banza wani na amfani da kai a baka kwaya a yi amfani da kai lokacin hayaniya zaɓe da waye duka zama yaron mutane ana bautar da kai bayan ku kana da yanci duk bai kamata ka sa kanka a wannan ba ka samu yancinka a matsayinka na ɗan adam ka yi kasuwancin da zai amfani ka kuma ya tsare ma mutunci arziki na waye na Allah ne albarka ta waye ta Allah ne ka je ka ji hira da ake yi da manyan masu kuɗi suna ba da labarin kawunansu duk sai da suka shawo irin wannan wahalhalin wannan ya ce maka sai da ya yi baka ta sai da goro wannan ya ce maka ya yi ɗan garuwa wannan ya ce maka ya yi dako kuma duk su ne manyan masu kuɗi yanzu da ake ji dan me ba za mu yi ba yanzu ni na san da muna ƙanana babu zancen wannan kunyar abubuwa ɗin da ake irin na yanzu za ka ga duk sana'o'in nan ana yin su a gidajen da yake akwai asalin ana yin su a gidan sana'a kaza ana sana'ar kaza gidan sana'a kaza ana sana'a kaza gidan sana'a kaza ko na yi da alfahari kuma amma yanzu mutum saboda ya yi karatu ya samu takarda sai ga shi abun kunya ne ya bi babansa mai sana'a iri kaza ai wannan aikin tare da shi wannan ci baya ne ba shi ne abin alfahari ba abinda za ka samu daga abinda ka samu na ƙashin kanka da gumin kanka ya fi maka albarka kuma babu mai raina ka a kansa to amma yanzu da yawa in koma lalaci da irin wannan sakacin har ma ka wai a tsakaninmu ana yi ma wani wani ana yi masa izbira'i ana wago shi da wulakanta shi saboda sana'ar gidansu a ta ba babansa ɗan kaza ba to kuma sai me ai alfaharin shi ne ya zama cewa akwai sana'ar ya fi wanda zai zama cewa bara zai da roƙo ya fi ya ka tsare mutuncinka ka ɗauki kowace sana'a ya fi maka alheri da ka zo ka zauna wato ana wulaƙanta ka ko kuma eh, ya zama cewa ka ɗora kanka a cikin wato ƙasƙanci. ni ƙoƙari da Allah mu kawar da wannan abu yana cin abin da zai mana maganin abubuwan da muke ciki yanzu na kashe-kashen nan da sace-sace saboda al'ummar tamu yawa take kara haka ne kuma haka ba ana yi ana ta aure ana ta haihuwa kuma harkar ka ce ka yi karatu ka zo gwamnati ta baka aiki an gama da wannan babin delusion ne a cikin kwakwalen mutane har yanzu mana kawai muna yaudara kanmu ne zancen ya ƙare duk alkawarin da za a yi maka ai lokaci kaza za a ɗau ma'aikata akwai program na gaskiya da gwamnatoci suna yi je waye da kuma da i menene da empower da duk suna da alheri kuma ana godiya a kansu amma ba za su wadatar da saurayi ya zauna ya dogara da wannan duk a baka dubu biyar duk a baka dubu goma in ka ɗau kasuwanci za ka ga a rana za ka iya samun dubu ashirin dubu talatin a rana akwai sana'ar da za ka iya samun wannan abu ba mu gwada ba ne sai sa ba mu yadda ba ka je ka gwada harkar laibiranci da makamancin waɗannan duk sun fi maka alheri zan zo sha Allah wajen bayanin hanyoyin fita daga cin haram da yan misalai da shawarwari za mu zo kan wannan sha Allah ta'ala Allah ya amfanar da mu to Allah madauki sai maganar illa an takuna tijaratan an karabin minkum mun yi magana akan abin da shafi larabci wannan ina gaba sai mun tsaya kai ba آه، تجارة لكم تجارة وجوه ونن لوجوه ونن جي من أي إشارة بس يكون من صعبة أركا كتا نحو دل نفسي بالتجارات الكاس كاسوانتي والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره لكم ثورا حنيو ينسامو أبنشي وأن سكك قوتا لك أبوبوان لأك هنا وأن سكك أنشي wato sharuɗa wato za ku ga akwai kasuwanci daban-daban ayyukan neman abinci suna nan daban-daban to Allah maɗauki ya halatta mana me yasa kun ga saboda rahamar wannan addini Allah subhanahu wa ta'ala sanya mana komai a babin mu'amalat halal ne sai abin da aka haramta ko komai an halatta maka duk nau'in kasuwanci je ka fata za ka sayar menene za ka sayar meye za ka sayar duk je ka sayar huluna ne ne farin ciki da na ga wani yaro yana ɗinkin hula daga cikin yara ne ya koya kuma yana ta yi har aka gama na saya da tsada saboda in ƙarfafa masa ya ci gaba da yi wannan abun da haka ake ka wa mutum ya ji cewa zai iya tsayuwa da kansa bayan taimakon Allah yawa kada wani ya masa alfahari kada wani ya zage shi kada wani wato ya yi masa wani abu na cin mutunci Allah tsari sannan Allah ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku ai la yaqtul ba'dukum ba'dan wannan yana da ma'ana guda biyu kamar da na ambata wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku kada ku kashe junanku ma'anarsa biyu ta farko kada mutum ya kashe kansa eh, haramun ne kenan mutum ya yi mene abinda ake kira intihari intihari shine suicide yau mutum ya kashe kansa eh, suicide nafsosi sun zo na hani akan wannan kuma sannan wannan aya kuru-kuru take akan hana haka kada ku kashe kawunanku eh, domin an ce mutum kar ya kashe kansa ai kaga ka iya cewa ɗaya rufe ma sai an fassara ta ma'ana wala ya ba yaqtulu ba zan in ita ce ma take buƙatar fassara ko ba haka ba za a ɗauke ta ne ta hanyar umumi ita ce ma'ana ta biyu to kisan kai ma'ana mutum ya kashe kansa yana cikin laifuffuka manya kuma akwai wa'idi babba da ya zo a kan haka wanda idan mutum ya aikata shi Allah subhanahu wa ta'ala na farko zai fushi da shi bal za a azabtar da shi ma da abin da ya kashe kansa da shi man qatala nafsahu bi shay'in udhiba bihi fi jahannama fi nari jahannam ya bi kuma hadisin muslim daga abu huraira radiyallahu ta'ala an annabi sallallahu yana cewa man qatala nafsahu bi hadidatin duk mutumin da ya kashe kansa da wani karfe ya dauki wani karfe ya fasa cikinsa da shi ko kuma ya kwanta a kansa ya caka masa baya ya mutu da makamantan waɗannan dai abubuwa in mutum ya wannan ya ce fahadidatuhu fi yadihi ya tawajja'u biha fi batnihi to wannan karfan nasa yana hannunsa haka zai rika caccakawa shine ya tawajja'u biha fi batnihi zai riƙa caccakawa cikinsa a wutar jahannama shi azabarsa gobe kiyama shine bayan an sa shi a jahannamar ba iya wutar ta ci shi ba a'a wannan karfan da ya kashe kansa da shi sai a bashi rike a hannunsa ya ta cika wa kansa azabar su kenan a cikin wutar jahannama saboda me saboda ya kashe kansa da kansa ko ga musulunci bai yarda da wannan abubuwan da zaka ji wasu masu wasu addinai suna yanzu gashi ko ga ya shigo mana da sai dai mu ji labari sai an samu a cikin wani mai bin mai dan wata kabila ko wanda ba musulmi ba an same shi ya rataye kansa hmm? yanzu kaga wai yana nema ya shigo mana kaga dan musulmi dan musulmi wai ya rataye kansa wai ya bar wata takarda wai budurwarsa ce wai ta kishi budurwa haba ne <laughs> kawo kuma wannan hmm? ko ya ce wai yan gidansa ne ba sa kansa ko kuma ya nemi aiki bai samu ba talauci ya ishe shi kenan sai ka je kashe kanka nan zai ko mai spill over a makaranta a jami'a ya rasa yadda za'a yi ko wani malami ya kasa fasin dinsa ya yi ya yi malamin baya son sa ko ya nemi kashe malamin ko shi ya kashe kansa duk waɗannan abubuwa kun sai daga ina muka aka samo su fina-finan da aka hana ku kallo kuka kidena daga nan yara suke ɗauko waɗannan abubuwa ne in ba a daina wannan kallon ba to a nan kullum ko za a ɗauko waɗannan sabon dabarun da za a wato nisa da addini kuma a je ana kashe juna da shaye-shaye da makamantansu hadisin ya ci gaba cewa a yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan ko khalidan aka bari ita kadai ta isar da saƙon amma sai da an ƙara da muhallanan za a dawwamar da shi fi ha ku gaba a waje ba fi ha a cikinta ita wutar jahannama kuma aka ƙara da abadan haka za a ci gaba ba yankewa wa man shariba summan annabi sallallahu alaihi kuma yace duk wanda ya sha dafi guba faqatala nafsahu ya kashe kansa fa huwa yatahasahu fi nari haka zai rika tsotsar wannan gubar yana lafatta yana kwankwadarta shi ma fi nari jahannama a cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha shi ma abadan da wannan abu wannan mafi karfin wa'idi da mutum zai samu kenan akan wani laifi haka karka ba wa kanka cewa ai tunda ran naka ne bari ka ce rai ba naka bane eh, rai ba naka bane sa malamin a babin ina jin kamar mun yi zancen ko wanda bai cikin darussa ne hukuncin mutum ya sayar da wani bangare na jikinsa ko ya sayar da kidini ko ya sayar da ido a ce wani ya rasa sai ke a tiri nasa a bashi amma biyansa za a yi malamai suka ce wannan haramun ne haramun saboda ne innal insana la yamliku jismahu wa badanahu wa a'dahu domin ko dan adam bai mallaki ransa ba bai mallaki jikinsa ba haka wannan part din na jikinsa gabobin jikinsa ba nasa bane haka baka da iko ka je ka ce aikin da rayuwar tawa ce bari in na fasa rayuwa sai ka mutu Allah ba dan haka yake ba na uku manzon Allah sallallahu salama ya ce man taradda min jabalin fa na nafsahu duk wanda ya gangaro daga dutse ya hau saman dutse kawai sai saki jikinsa kawai sai faɗo ya buge kai nan ya fasa kai nan ya har ya zo ƙasa mus shi kenan ya mutu to shi ma fa huwa yataradda fi nari jahannama haka zai rika gangarowa a cikin wutar jahannama haka a zo a kai shi sama a gangaro da shi a mai da shi sama ya sake gangarowa shi ma khalidan mukhalladan fiha abadan shi ma azabarsa kenan dan haka ga kenan haramun ne mutum ya kashe kansa wala taqtulu anfusakum a kowanne babi haka ne yanzu zaka ga mutum ko irin wannan ko ya bari ya sha wata kwaya da yawa ko ba sai iya abin da ya shafi guba ba magunguna a kowanne mutum daga ya sha zai mutu ko mutum ya tafi titi haka kawai babbar mota tana zuwa kawai sai tana dab da shi kawai sai shigo kawai zai ga gada jirgin kasa sai je kawai ya gicciye kansa akan karfunan guda biyu dab da lokacin da jirgi zai zo yadda ba dama kawai ya tsira dole aka tattala shi hanyoyi dai suna nan da yawa hanyoyi suna da yawa dabaru suna da yawa gwargwadon wayan mutane gwargwadon hanyoyin da za su samu to duk wata hanya da mutum zai yi amfani da ita wajen kashe kansa to da shi ko da ita za a kashe shi ma'ana ta biyu ta wala taqtulu anfusakum shine la yaqtulu ba'dukum eh, ba'dan kada sashen ku ya kashe sashi amma kafin mu wuce wannan eh, fahimtar wannan wala taqtulu anfusakum a fassara ta da shine kada mutum ya inci hari, mun samu wannan fassara har yanzu daga ikrarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga amru bin al-as radiyallahu ta'ala anhu a kissar zatu salasil da aka tafi yaki yace ana dawowa wata rana yayi mafarki shi da kansa yayi mafarki kuma ba ruwan kuma gashi akwai ciwo a jikinsa an jijji ciwo bayan yaki to kuma sai janaba ta kama shi yaga idan yayi wanka zai mutu sai tuno wala taqtulu anfusakum to shi ne sai ya taimama da suka dawo yake gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari yake kaji kaji kaji gashi amma da na tuno wala taqtulu anfusakum sai ni kiyin wanka sai ne taimama ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya sai bai ce komai akai ba sai malamai suka fahimci cewa wannan yayi ikrarin sa ya tabbatar da shi akan wannan fahimtar ashe nan kisan kai yana cikin wala taqtulu anfusakum ma'ana mutum ya kashe kansa wannan ayar za a iya amfani da ita akan wannan fassara ɗin to fassara ta biyu ita ce kada sashen ku ya kashe sashi shi kuma wannan ma'anarta ana kallon cewa al'ummar musulmi dukkanmu kamar jiki ɗaya ne ko yawwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ambata kal jasadil wahid ko idza ishtaka min udhun تداعى سائر الجسد بالسهر والقمع يوم في الأمة المسلمية المسلمين سكي كمان جيكي ايه سكي إذن wani wata gaba a jikinka ba ta da lafiya to sai ka ga duk jikinka ba lafiya tambayi mai kakkare ka tambayi mai ciwon haƙori ka tambayi mai ciwon ido haka ciwon a yatsansa yake amma duk jikinsa ba lafiya haka ido haka kowane ɓangare ma dai ciwon ciki haka za ka gani in mutum ba shi da lafiya haka kowane bangare na jikinsa babu lafiya shi yasa ai wasu cutukan symptoms ne alamomi ne na wata cutar daban saboda jikin ne kuma yanzu ya tafi to haka al'ummar musulmi suke za ka kada ku kashe kawunan ku ma'ana kada a samu wasu daga cikin su kashe junan wannan ya dauta ku ya kashe wannan wannan ya dauta ku ya kashe wannan ko sa bindiga ko makamancin wannan kada ku kashe kanku Allah madaukaki da yake magana cikin a suratul baqara dangane da yahudawa yake faɗin wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun sai kuma ce thumma antum haula taqtuluna anfusakum to kaga abinda kuma ake nufi nassan a wannan shine sashen ku suna kashe sashi da ba ana nufin ɗaya mutum yana kashe kansa ba yana nufin sashe suna kashe sashe sannan ibnu sa'ad ya ruwaito daga masruq da isnadi sahihi ta hanyar ash-sha'bi amir ibn shirahil ash-sha'bi rahimahumullah yace qala li masruq yace masruq ya ce da ni wata rana ara'aita law anna ne minal mu'minin istaffa ina tambayarka da a ce za a samu muminai su sahu biyu ma'ana nan sahu nan ma sahu su fuskanci junansu lilƙitali don yaƙi fafarraja min sama'i malakun sai mala'ika ya sakko daga sama ya buɗe ya sakko daga sama fanada sai karanto wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum wa la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima da mala'ika zai tsaga sama ya keto lokacin da muminai ku duba muminai aka ce wannan ya ja daga waɗannan ma sun ja daga sai mala'ika ya zo ya karanto musu wannan ayar a tarahum kanu yantahun shin kana ga za su hannu kana ga za su hannu su fasa wannan yaki, kowa ya juya ya tafi gida ƙala ya ce ƙuntu na amsa ne ce iyi in ji sha'adi. sai ce illa an ya kunu hijaratan samtan sai fa idan ya zama duwatsu ne ba sa jin komai ba sa jin wa'azi ba su ji ƙur'ani ba ba sa magana ba sa jin komai ƙala sai ce faƙad na zalabihi سفيه من أهل السماء على سفيه من أهل الأرض تولنا الآية كلنا كرنت يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ذهبت daga cikin ma'abuta sama shine mala'ika jibrilu جبريل يا da wannan zuwa ga zaɓaɓɓen zuwa ga ma'abuta ƙasa a cikin ma'abuta ƙasa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sako da wannan saƙo ya karanta masa falam yantahu amma kuma mutane suna yaƙi tsakaninsu ba su hannu ba asali wannan kissar masruq ya ce ta faru lokacin siffi yace ya gaya wa mutane a fasa wannan yaƙi kowa ya tafi gida ya karanto wannan aya amma ba a saurare shi ba lokacin da ake rikici tsakanin gefen aliyu da gefen mu'awiya wanda kullum muke zance a kansa shine yake gaya wa amir ash-sha'bi shin kana ga da mala'ika zai keta sama ya zo ya karanto wannan ayar za a hannu ita yi eh, sai in duwatsu ne ko kuma wato waɗanda dai ba masu hankali ba ta ce to ai ga zaɓaɓɓe daga sama shine mala'ika jibrilu ya aiko zaɓaɓɓe a ƙasa shine manzon Allah sallallahu alaihi ya karanta musu kuma zaman manzon Allah sallallahu alaihi a cikin ya fi zama hujja imani da shi ya fi muhimmanci saman imani da mala'ika jibrilu domin shi gaibi ne manzan Allah ku sallallahu alaihi kullum yana cikinsu ya karanta musu wannan wala taqtulu kuma amma duk da haka sai da aka yaki to shi ne ya kawo wannan a matsayin abin da zai tabbatar da fahimtar wannan ma'anar kada sashe ya kashe sashe kuma sannan za mu gani faɗin Allah maɗaukaki من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا kunga shi ma wannan za ka yi masa kallon wannan wanda ya kashe mutum ɗaya kamar ya kashe duk mutane ne saboda mahangar cewa wato ta mahangar cewa su musulmi gaba ɗayansu jiki guda ne don haka an hana kada sashensu su kashe sashe to an nuna lokaci amma da gaggawa zan faɗa mana hanyoyin kubuta daga cin dukiya ba ta hanya mai kyau ba na farko tsoron Allah da kunyar Allah da muraƙabar Allah ka ji a jikinka cewa Allah baya son zalunci duk wanda ka ci dukiyarsa ba daidai ba ka zalunce shi Allah ya haramta zalunci kan kansa ku duba ku duba Allah ya haramta muku zalunci kuma ya haramta shi akan kansa kamar da zo hadisi kudusi ala حرمت الظلم على نفسي muharrama. Allah ya ce ya haramta zalunci ga kansa. kuma ya sanya shi a tsakanin kuma ya zama abu ne haram don haka mutum ya kiyaye ya ji tsoron Allah ya tuna ya ƙarfafa zuciyarsa da tsoron Allah ya manta da talaucin da yake ciki in ya tuno talaucin da yake ciki to ba abin da zai sa ya hannu ka tuna cewa talaucin nan Allah ne sanya ka kuma Allah zai iya ɗaukewa zai iya ɗaukewa an yi masu talauci kuma sun yi kuɗi don haka kila kai ma kana cikin waɗanda za su zo su yi kuɗin nan gaba kada rashin kuɗin ya sa ka zalunci wani kai masa sata ko ka kashe shi sannan ka tuna umarnin da Allah maɗaukaki yayi cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum tunda Allah ya umarni ku ci halal ashe ya bar halal din tana nan in abundance halal fa tana nan a yanzu mutane in ka nemi su wannan zancen cewa suke ai kamar haram ɗin ce tafi yawa halal ɗin wai sun neme ta sun rasa bayan ku halal ɗin ta fi yawa haram haka take yar kaɗan soshin da suka zo da maganar abu kaza haram ne abu kaza haram ne ba yawa ne da su ba don haka a je a nemi halal ɗin tana nan na uku ka nemi halal ɗin ka wadatu daga haram ka tarbiyyantar da zuciyarka akan cewa duk abin da ba naka bane ka saba da haƙuri da shi ka gwada rana ɗaya in na bar wannan yau zan mutu dan Allah ka gwada in na bar wannan ban ɗauka ba yau zan bar duniya ne ko zan iya rayuwa kamar da sauran talakawa suke rayuwa in ka gwada za ka gaba za ka mutu ba insha Allah to in ka tsallake sai ka ji cewa ashe akwai damar wannan haram ɗin da ta gitta yau za ka iya tsallake ta ka bari gobe kila Allah kawo maka abin da ke halal sannan daga ciki ka kiyaye wa kanka ƙasƙanci da kunya da wulaƙancin gobe kiyama sai ka tattara ayyukan ibadar ka da yawa kana jin daɗi ka yi sallah ta cika ka yi azumi ya cika ka yi zakka ka je haji na filfili duk ka tara amma sai ka gobe kiyama kuma sai a duba ga haƙoƙin mutane a gindinka ka ci kaza na wani baka bayar ba ka sashi kuɗin al'umma ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza to kuma baka je da komai ba gobe kiyama daga ina za a samu daga ayyukansa za ka za a riƙa bincinar ayyukanka tun ana ɓuncina ana ana yaga ana wawata sai an tashi baka da komai to kuma daga ina za a tafi sai wutar jahannama wannan menene ana ganin ka a mutumin kirki sai washe gari dan kiyama a ga ashe mutumin kirki nan ashe ga yadda yake to kar ka bari kuwa wannan kaskanci ya same ka na gobe kiyama dole mu tsaya nan saboda lokaci in Allah madauki ya kai mu gobe mu karasa karanta abin da malam ya ambata kuma sai mu ji gaba da ko mu ci gaba da aya da za ta biyo mata Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya ƙara tabbatar da mu a tafarki madaidaici kuma Allah ya wadatar da mu da halal daga cin haram Allah buɗe mana kofofin halaliyarsa Allah tsinke mana kofofin haramiya Allah ba mu wato buɗe ƙwaƙwalwa wajen tunanin yadda za mu samu halal ba buɗe ƙwaƙwalwa yadda za mu yi wayo mu cuci al'umma ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك